Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 21 ga watan Satumba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Aisha da kanin labarai. To Hafiz gwamnatin Biden ta ba da sanarwar samar da tsabar kuɗi dala miliyan 600 da zai taimaka wajen samar da kayan gwajin corona da zai baiwa mutane dama su yi gwajin da kansu a gida. Ƙungiyar tarayyar Turai ta ce za ta janye tallafin dala miliyan biyar da take baiwa hukumar zaben kasar Zimbabwe akan abin da ta ayyana a matsayin rashin nuna gaskiya a zaben watan Agusta da aka yi a kasar. Sannan kasashen turai da dama sun sanya takunkumi kan shigo da kayan abincin da aka sarrafa a ukraine lamarin da ya sa ukraine kai korafi kungiyar kasuwancin duniya kanin labaran kenan a cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya kwatanta hukuncin da kotun sauran karakin zaben gwamna ta yanki matsayin wanda ke cike da kurakurai yana bi bayyana matakin da gaba da za su ɗauka. dangane da haka mun umarci lauyoyinmu da su ɗaukaka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba muna tafa da ƙarin bayani sannan za ku ji cewa hambararren shugaban ƙasar Nijar ya maka gwamnatin sojin ƙasar a kotun ECOWAS kan zargin tsare shida iyalansa ba bisa ƙa'ida ba. Abu ne wanda yake mummuna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari a yanda ya gwada cewa lalle jarumi ne namijin duniya ne. Kama kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri Grace Abdi ke gabatarwa kan raba kayan tallafi da gwamnati ke yi a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Masararru Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Laraba don tattaunawa game da manufar Isra'ila a ta faɗaɗa matsugunan yankunan da suka mamaye a yammacin kogin Jordan da kuma duba yiwuwar yiwa dokokin shari'ar Isra'ila garan Bawul waɗanda masu suka suka ce yana yi wa dimokuraɗiyyar ƙasar barazana. Duk da cewa ya tabbatar da cikakken goyon bayan Amurka ga Isra'ila, Biden ya yi wa Firaministan gargaɗi ya ce, za mu tattauna kan wasu muhimman batutuwa. a al'adance ana gayyatar duk wani sabon shugaban isra'ila zuwa fadar white house bayan kama aiki da makonni amma wannan shine karo na farko da biden zai yi wata ganawar diplomasiya da netanyahu watanni tara bayan da firaministan ya kafa gwamnatinsa mai tsatsauran ra'ayin mazan jiya A wani labarin kuma gwamnatin Biden ta bada sanarwar samar da tsabar kuɗi dala miliyan 600 da zai taimaka wajen samar da kayan gwajin koronan da zai baiwa mutane dama su yi gwajin da kansu a gida. Sannan kuma za a sake kaddamar da wata kafa ta yanar gizo da za ta baiwa Amurkawa damar yin odar kayayyakin gwajin guda hudu ga kowane gida. manufar ita ce don tabbatar da wadatuwar kayayyakin gwajin a lokacin da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar ta corona da ke zuwa wato lokacin hunturu ma'aikatar lafiya da ayyukan al'umma ta ce za a iya zuwa adireshin yanar gizo a covidtest.gov domin samun kayayyakin gwajin daga ranar 25 ga wannan watan na satumba sannan za a aike wa mutum kayan gwajin da aka samar a kyauta har gida. Tuni gwamnatin ta baiwa kamfanoni a jihohi bakwai kudade da zimmar samar da kayan gwajin miliyan 200 domin wadatar da su don amfanin gwamnati. Dangantaka tsakanin Rasha da Iran ya kai wani sabon mataki duk da adawar da suke fuskanta daga kasashen yamma. in ji ministan ma'aikatar tsaron rasha sargi shogu yayin wata ziyarar da ya kai tehran a ranar laraba kafar watsa labaran interfax ta ayyana cewa Shoigu ya ce mun tsara wasu jerin abubuwan da muka shirya yi duk da adawar Amurka da ƙawayenta na ƙasashen yamma. A jiya Laraba, Shoigu ya gana da manyan jami'an tsaron Iran Ali Akbar Ahmadiyan. Kana sun tattauna a game da wasu jerin batutuwa musamman ma batun abubuwan da ke faruwa a yankin Caucasus a cewar kafar labaran Iran Nur. Kamfanin dillancin labaran Iran ta Tasnim ya ruwaito cewa ministan tsaron na rasha ya kuma ziyarci dakarun sararin samaniyar iran da aka fi sani da revolutionary guard corps ko kuma irgc a takaice to waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc To madalla, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hambararren shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya shigar da ƙara a kotun CDAO ko ECOWAS sakamakon zargin tsare shida iyalansa ba bisa ƙa'ida ba. Saboda haka ya buƙaci kotun ta kwato masa haƙƙinsa daga waɗanda suka tauye masa 'yancinsa na walwala da dai sauran 'yanci masu nasaba da haƙoƙin bil'adama. wakilin murya amurka a yamai silan mumun barma ya aiko mana karin bayani ta hanyar lauyansa metr mohamed seydou diyan mai ofishi a birnin dakar na kasar senegal ne shugaba mohamed bazoum ya maka hukumomin niger a kotun yawo da yake zargi da toye masa wasu jerin haƙoƙinsa wata majiya mai tushe ta tabbatar mana da sayyancin kofin takardun wannan kara da suka karaɗe kafafen sada zumunta hambararren shugaban ya buƙaci kotun ta ecowas ta yi la'akari da yadda aka toye masu 'yancin kai da kawo da shi da mai ɗakin sa hadiza mabruk bazum da ɗansa salem bazum dalilin da ya buƙaci kotun ta bada umarnin gaggauta sakin su a ƙarƙashin waɗannan tuhume-tuhume muhammad bazum ta hanyar lauyansa ya buƙaci kotun ta ba da umarnin gaggauta sakin su daga inda ake tsare da su sannan lauyan ya bayyana fatan ganin kotun ta fahimci yadda ake toya mutumin da yake karewa 'yancin gudanar da harkokin siyasa a bisa la'akari da dukkan waɗannan batutuwa lauya metr Mohammed saidu diyan ya yi kiran kotun sai da yawo ta ɗauki matakin tilasta wa mutumin da ya kira mai kiran kansa shugaban ƙasa ko gwamnatin nijar su yi biyayya ga tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasa ta hanyar mayar da muhammad bazum kan kujerarsa har zuwa ƙarshen wa'adin mulkin da al'ummar nijar ta bashi bayan gudanar da zaben dimokuraɗiyya wani na hannun daman hambararren shugaban dr habubakar manzo ya yaba da wannan mataki da ya kira na halin dattako kaga dai bai yi ba wani kira na a hutu don a yi sa da wa'innan soja yau kwana kusan hamsin da wajen bakwai zuwa takwas ya tsaya bisa kan bakansa yanda sojawa suka kama shugaban ƙasa suka tsare shi kuma suka sa ƙasanmu cikin wannan eh, fitina tunda mutum bai ma kan shari'a to a bisa kan wannan ne yanzu ya shigar da wannan takardar ƙara eh, abu ne wanda yake mummuna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari a yanda ya gwada cewa lalle jarumi ne namijin duniya ne kotun ta sai da yawo ta yi na'am da wannan kara ko da yake bata tsayar da ranar sauraron bangarorin ba amma kuma ta aike wa hukumar shari'ar Nijar wato AGA takarda don sanar da ita karar da ke gabanta to kome yan rajin kare hakkin ɗan adam ke cewa akan wannan sabuwar dambarwa abdu alhaji idi na daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyoyin kare hakkin jama'a ta fscn yana da incin ya kai kara shi ma tunda shi ya yi ƙara na ga takardun ma to yanzu sai ta yi bincike ta gani tunda ta aiko ma kasar niger ta ce to gashi abin da aka yi mun ba ku lokaci ku kawo kuma memuwar ɗinku and defense yadda ake cewa a turanci kenan yanzu zance dai ya koma wajen kotun sai da yawo sai mai jira mu gani abin da zai wakana kawo yanzu majalisar cnsp da gwamnatin rikon kwaryar nijar ba su bayyana matsayinsu ba a kan wannan lamari sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sulai mummuni barma da wannan rahoton nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji martanin gwamnan jihar kano kan hukuncin da kotu ta yanke na soke zabensa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga aisha ta da labaran duniya kashi na biyu Kungiyar tarayyar Turai ta ce za ta janye tallafin dala miliyan biyar da take baiwa hukumar harkokin zaben kasar Zimbabwe akan abin da ta ayyana a matsayin rashin nuna gaskiya a zaben watan Agusta da aka yi a kasar. Cikin wata sanarwa da ta aka fitar da yammacin ranar Talata, ofishin jakadantin Turai da ke babban birnin kasar Harare ya ce Brussels za ta janye tallafin dala miliyan biyar ɗin da take baiwa hukumar zaben Zimbabwe. sakamakon yadda aka gudanar da babban zaben kasar da aka yi a watan jiya shugaba emerson nangagwa ya doke abokin hamayyarsa nelson chamisa na jam'iyyar citizens coalition for change, a zaben da aka fafata a ranar 23 ga watan agustan bana wakilan eu da suka sa ido a zaben na zimbabwe suna daga cikin sauran waɗanda suka yi suka kan yadda hukumar zaben ƙasar ta gudanar da zaɓuka a watan jiyan masu sa ido daga kungiyar ci gaban al'ummar afirka ta kudu ta ce zaben ya gaza bin tsarin da hukumar zaben yankin ta gindaya kana ta yi wa dokar kasar da na hukumar zaɓe karan tsaye a ƙarshe ukraine ta gabatar da korafinta a kungiyar kasuwancin duniya bayan da kasashen turai da dama suka sanya takunkumi kan shigo da kayan abincin da aka sarrafa a kasar ta ukraine hungary Poland da Slovakia duk sun hana shigo da hatsi daga Ukraine da kuma sauran kayan abinci a ranar Juma'a tare da cewa shigo da kayan abincin na yi wa manoman su cikas lamarin da ya sa Kif shigar da kara a kungiyar kasuwancin na duniya. Mamayar Rasha a Ukraine a shekarar da ta gabata ta datsewa Ukraine hanyoyin fitar da kayayyakinta. Kungiyar tarayyar Turai ta samar mata da wasu hanyoyi ta ƙasa da za ta iya safarar kayayyakin zuwa kasuwannin duniya. abinda EU ta kira hanyoyin haɗin kai. Manoma a ƙasashen masu makwabtaka da turai sun yi zanga-zanga suna cewa ana jibge abincin Ukraine a kasuwanninsu na cikin gida, lamarin da ke karya farashin kayayyakinsu. su. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da dokar takaita zirga-zirgar jama'a a birni da a kewayen Kano ta fara aiki. tun a daren jiya laraba biyu bayan hukuncin kotun sauraron kararrakin zaɓe wanda ya soke nasar da gwamna abba kabir yusuf ya samu a zaben gwamna na watan maris da ya gabata gwamnan ya magantu dangane da batun jim kaɗan bayan komawarsa kano daga abuja a daren jiya mahmud ibrahim kwari na ɗauke da ƙarin bayani jimlar ƙuri'u 665,663 ne kotun ta soke daga cikin adadin ƙuri'un da gwamna abba kabir yusuf ya samu a zaɓen ranar 18 ga watan maris ɗin da ya gabata dalili kuwa shine an gano cewa waɗancan ƙuri'u na bogi ne a don haka sai kotun ta ba da umarni ga hukumar zaɓe ta najeriya Ta miƙa takardar cin zaɓe ga alhaji nasir yusuf gawuna na jam'iyyar apc saboda shi ke da ƙuri'u mafiya rinjaye bisa sabon lissafi yayin da magoya bayan gwamnan da sauran 'ya'yan jam'iyyar nnpp a jihar kano ke cikin yanayin alhini bisa wannan hukunci a daren jiya gwamnan ya gabatar da jawabi ga taron manema labarai wannan shari'a ta kai wata shida kuma a yau muna sane da cewa kotun sauraron kararrakin wannan zaɓe na gwamna a yau laraba ta yanke hukunci wanda take ganin shine ya dace amma kasancewar su 'yan adam wannan hukunci mu muna sanar da cewa cike yake da kurakurai kamar yadda lauyoyinmu suka yi mana bayani dangane da haka mun umarci lauyoyinmu da su ɗaukaka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba don tabbatar da cewa gaskiya ta yi halinta isha na so mai amfani da wannan dama mu tabbatar wa da al'ummar wannan jiha cewa wannan hukunci na yau ba zai tsage mana gwiwa ba wajen gudanar da ayyukanmu wanda muka saba domin mun yi imani cewa jarrabawa ce ta ɗan takaitaccen lokaci. sai dai masana kan dokoki da shari'a a najeriya sun ce hukuncin wata sabuwar nasara ce ga tsarin demokradiyyar najeriya kamar yadda farfesa nasir adamu aliyu mai lambar kwarewar aikin lauya ta san ke faɗi yanzu za mu ce kenan wato demokradiyya ta hanyar tsarin mulki wato constitution democracy ce nasara tun da yake soyayya na mutane suke da gaddama ba doki doki suka yi tsakanin su ba apc ce ba ta gamsu ba ta shigar da kara eh, nnpp da kuma shi abba kabir yusuf so bisa haka ko ta yanke hukunci to saboda haka sai a ce kamar demokradiyya ta yi nasara kenan tun da yake ba ta hankali a kai ba kotu ce ta yake hukunci da wannan kenan sa'annan kuma shi kansa a gwamna abba kabiru yusuf da aka soke zabensa yana da kwana ashirin da ɗaya bisa sashi na shida na wato dokar tafi da shari'ar zaɓuɓɓuka amma kuma tsarin mulki ya ce ta kuma su ma a kotun ɗaukar ƙara dole saurari ƙaran nan a cikin kwana 60 su gama daga ranar da shigar da wannan notice of nasa kuma daga nan wannan dubbe ga su a cikin su zai iya ɗaukara zuwa a kotun koli nan shi kuma yana da kwana goma sha hudu bisa doka ta tafiyar da shari'un zabe wadda kotun koli ta yi a cikin dubu biyu da da ishirin kudin nan. a hannu guda kuma dokar takaita zirga-zirgar jama'a a birnin kano da kewaye na ci gaba da aiki domin tabbatar da doka da oda a tsakanin al'umma kamar yadda hukumomin 'yan sanda na jihar suka ayyana tun ajiya da almuru mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron tashar mu ta boa africa akan mita da 102.5 Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. shinkafa ba alheri ba ne ba mu dai abin da ma ni dai na fahimta duka ga fahimta an dai da talakan Najeriya to ya kamata gwamnati su da suka shigo sababbi yi da sabuwar idea wadda za a ce wannan ya canji. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biya da mu makon jiya shirin domin iyali ya fara nazarin mataki da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dauka na raɗaɗin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin yi. Biyo bayan korafin da galibin waɗanda aka yi shirin domin su suke yi cewa biliyoyin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta baya zai kare tsakanin gwamnoni da kuma na kusa da su. Yau ma muna tare da Madam Talatu Late Barka Hassan wadda aka yi wa lakabi da Hajiya Aya wadda ta kasance uwa 'yar fafatuka uwar gida da kuma mai kare hakokin mata da iyali sai kuma hajiya safiya ahmadu manu ita ma uwar gida uwa kuma mai sharhi kan lamura na tambayi hajiya safiya ahmadu manu hanyar da take gani wannan tallafin zai kai ga talakawa sai ta bayyana cewa To ni da yadda muke gani za su yi gyara shi ne su yi tsakani da Allah, sun sun san tsakani da Allah. Domin magana ita ce idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba, to wallahi ba a zuwa ko'ina. Don ni ban ga nawa-nawa ne za su raba, kan wasu bi su rabe ba 'yan uwansu kawai. Don yanzu harakan gwamnati ta zamanto in ba ka san wani ba a bane to ni abin da nake a eh, roƙo ga gwamnati shine don Allah su yi tsakaninsu da Allah su yi gyara in za su biya wa'annan kuɗaɗe su yi shi tsakaninsu da Allah inda talaka shike kamar ward ward din nan in har za a bi ward ward din a raba ina ganin kila wasu za su samu amma ba lalle kowa ya samu ba. To Hajiya Talatu akwai waɗanda kuma suke ba da shawaran cewa idan dai ana son a taimaki talaka ne akwai mai cin shinkafa akwai wanda bai cin shinkafa akwai wanda kuɗin shinkafa na inda an bashi zai iya sayan dawa da za ta fi ɗauke shi kwanaki yana ci to akwai waɗanda suke ba da shawaran cewa maimakon a ba waɗansu kwangilar sayan abinci nan me zai hana a ba talakawan kuɗin su kai tsaye kowa ya abin da yake so. ma gaskiya da sai ga Allah abin da ya kamata kenan. Wani wani sayan shinkafa ba alheri ba ne ba mu dai abin da ma ni dai na fahimta bisa ga fahimta an dai raina kan Najeriya. Don ba haka ba ya za a yi an bada wannan uban guda kuɗi. su je kuna sayan 'yan shinkafa a leda kuna kulla kamar kamar za ku ba bayi. kan Najeriya ma ya koma bawa. yan sanya nake insisti na ce ma'aikatan gwamnati a bi ta a kan ɗinsu a ba su abin da za a ba su wa'anda ba su aikin gwamnati a zo ta a tabbatar cewa wannan kudi an su yan siyasa suna neman kuri a talaka sun so da suke suna gano talaka in gaskiya ne a adalci su su ji tsoron Allah su ko yi tsakani ga Allah a ba su daga kudin shi kuma wannan biliyoyin kudi da ake yi da inda za a raba tsakani ga Allah kowa zai samu daidai gwargwado. to amma har da mewa za a yi saboda shi tun kan najeriya ba a san da shi ba an riga an raina shi ko da ke shi ma kan hada shi amma dai duk da haka wannan abu da ya shigo a ƙasa wannan wahala da aka shigo ta tun wannan tun man fetur ɗin kamata in ɗan shugabanni suna da adalci su taimaka ma kan najeriya a ba kowa kuɗin shi wanda zai sai gero sai gero wanda zai sai dawa sai dawa yanzu ko kasuwa ka je buhun shinkafa ya kai dubu hamsin to ɗan talakashi zai sai shinkafa dubu hamsin shinkafa ka ɗaya da aka ba shi kuɗin shi zai iya zuwa kasuwa ya dudduba ya so ɗan abu daidai daidai mu zai samu ya ci kuma dai gaskiya magana ma wai a ce ana ba ta maka kuɗi da kalilan ba shi ba ne ba kamata a samu maslaha yadda za a shawo kan wannan matsalar. Dama wai ina so. Wannan kuɗin ma da ya ɗauka biliyoyin yana ba yana ba jihohi. da matatan mai ɗaya ta da a Najeriya da kuma ta samu sauƙin rayuwa. Da begen ya talafin da sun ko gyara matakan mai a ce a Najeriya da kuma muna hidda. To da duk abin ya samu sauƙi don kin kika lura transport tafiye-tafiye a ɗauki abincin ma daga wannan ƙauye a kai wannan ƙauye tun da mota ta yi tsada dole abinci ya tsada amma idan ana samun sauƙin shiga mota talaka zai samu sauƙin rayuwa ko sana'a aiki ma zai ɗauka abinci zai wannan kasuwa ko wannan kasuwa amma yanzu zai bai yiwuwa ke magana a cewa a ka ɗan ƙalilan kuɗi dubu goma dubu ishirin ko dubu hamsin ba a taimaki ka ba a samu permanent solution wannan biliyoyin kuɗin ya withdraw din ce ne don su ya zo ya tada matakin man Najeriya shi ne kawai a mafita a gare mu. To Hajiya Safiya a matsayinki na uwar gida 'yan Najeriya wace shawara zaki ba shugabannin siyasa na Najeriya da zai kawo sassaucin rayuwa musamman rayuwar iyali? Sassaucin rayuwar iyali shine a yi kokari a yi gyaran matakin mai. Don saboda idan aka gyara mai zai sauki abinci zai sauko. yanzu da shinkafa dubu hamsin wannan tabbas ne don ni na saya na saya shinkafa dubu hamsin to kin gani yanzu ita ka an ba shi shinkafa wani ma zai ko son cin shinkafa wani bai son shinkafa a gani a yi gyaran matatun mai saboda talaka ya samu walwala domin idan akwai mai da sauki talaka zai iya yin walwala abin da ya noma zai yi kokari ya kai kasuwa ya sayar ya dan samu dan canji to amma yanzu noman ma wahala ne a najeriya don ƙasa ta riga ta sha wahala sosai sai an haɗa da takin zamani takin zamani kuma yanzu zai taɓuwa ga talaka tunda buhu ɗaya na takin zamani dubu talatin da biyar yake to ina ke ga mafita ga talaka so dole ne zai je ta fama yana kokari ya ga abin da zai iya samu a wannan na bana to kuma in ba takin nan na zamani aka sa ba sun ga abinci ba zai samu da kyau yadda ya kamata ba ce ya kamata gwamnati ko sababbin gwamnonin nan su da suka shigo sababbi su hito da sabuwar idea wadda za a ce wannan ya yi canji kuma ba canji irin na wahala ba amma canji na sauƙaƙa matsalarsa. To hajiya aya kun yi ta ambatan matatan man fetur kuna ta ambatan man fetur din nan kamar wannan hanya ɗaya kenan tilo ta samun albarkatun ƙasa ko kuma biyan buƙatar Najeriya kafin a man fetur din nan an yi dalage ɗan Kano an yi batun audiga akwai irin su koko din nan akwai albarkatun ƙasa da ake da su wurare kowace jiha da irin abin da Allah albarka a nan ma ana batun dinari da ake haƙowa a wannan jiha. Kuna ganin hanya ɗaya tilo kenan da za ku shawarci gwamnatin tarayya ta mai da hankali a kai ko kuma kuna ganin akwai wata mafita? Ai magana gaskiya Najeriya mu ke da mafita. Ni haka nan ma gwamnatin tarayya ta rage a kan maganar man fetur. Ƙasashen ba da suka ci gaba yanzu ma su ba ta kan fetur man fetur ba. inda a ce gwamnatin mu za ta mai da hankali ta la'anci abin da zamani ya taho da shi a najeriya da allah wadata mu da hilin ƙasa ko da noma ko da noman rani Najeriya ma muna iya samun economy fiye da man fetur. Muna da wadataccen ƙasa mai albasa wanda za a iya noma kuma za a yi noman rani za a iya kuma extension ɗinsa a hita da su ƙasashen waje a sai da a samu kuɗin shiga. Sannan abu na biyu maganar gol a zamfara duk abin da ma ya kara ja musu tashin hankali kenan inda a ce gwamnati irin ta mai da hankali akan mining yadda muke da su gol a zamfara wurin suka tsina ake mining ɗin shi kamar da ƙasar dubai take yi da nata ina tabbatar miki ma da yanzu ba ma mai magana wani man fetur. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau kafin mu yi sallama da bakin namu za ku ji matakan da suke ganin gwamnati za ta iya ɗauka na cimma burinta na inganta rayuwar al'ummar kasar. Muna godiya ta musamman ga bakin namu hajiya aya talatu lebe barka Hassan da kuma hajiya safiya Ahmadu Manu da suka samu shiga shirin. Sai kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To ma su a gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To a takaicen shugaban Amurka Joe Biden ya gana da ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Laraba don tattaunawa game da manufar Isra'ila a ta faɗaɗa matsugunan yankunan da suka mamaye a yammacin kogin Jordan da kuma duba yiwuwar yiwa dokokin shari'ar Isra'ila garin Bawul. waɗanda masu suka suka ce yana yi wa demokuraɗiyyar ƙasar barazana duk da cewa ya tabbatar da cikakken goyon bayan amurka ga isra'ila biden ya yi wa firaministan gargaɗi ya ce za mu tattauna kan wasu muhimman batutuwa gwamnatin biden ta ba da sanarwar samar da tsabar kuɗi dala miliyan 600 da zai taimaka wajen samar da kayan gwajin koronan da zai baiwa mutane dama su yi gwajin da kansu a gida sannan kuma za a sake kaddamar da wata kafa ta yanar gizo da za ta baiwa amurkawa damar yin odar kayayyakin gwajin guda hudu ga kowane gida manufar ita ce don tabbatar da wadatuwar kayayyakin gwajin a lokacin da ake samun hahawar masu kamuwa da cutar ta corona da ke zuwa wato lokacin hunturu dangantaka tsakanin rasha da iran ya kai wani sabon mataki duk da adawar da suke fuskanta daga kasashen yamma ji ministan ma'aikatar tsaron rasha sergei shogu yayin wata ziyarar da ya kai tehran a ranar laraba kafar watsa labaran interfax ta ayyana cewa shogu ya ce mun tsara wasu jerin abubuwan da muka shirya yi duk da adawar amurka da ƙawayenta na ƙasashen yamma a jiya laraba shogu ya gana da manyan jami'an tsaron iran ali akbar ahmadiyan kana sun tattauna a game da wasu jerin batutuwa musamman ma batun abubuwan da ke faruwa a yankin caucasus a cewar kafar labaran iran nur Ƙungiyar tarayyar Turai ta ce za ta janye tallafin dala miliyan biyar da take baiwa hukumar harkokin zaben ƙasar Zimbabwe. akan abin da ta ayyana a matsayin rashin nuna gaskiya a zaben watan Agusta da aka yi a kasar cikin wata sanarwar da aka fitar da yammacin ranar talata ofishin jakadancin turai da ke babban birnin kasar harare ya ce brussels za ta janye tallafin dala biliyan biyar inda take baiwa hukumar zaben zimbabwe masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi a misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin aisha ma'azu da ta gabata da ta karanto labarai sai kuma daji balawi da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe mi sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc